أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ينزو نادان نوانا رانا سعد بن منصور فقيه yana kammala kiran sallah wanda kuma tuni fadilatu sheikh dr faisal jamil gazawi ya riga da ya hau bari kuma za mu kasance da masu sauraron mu a daidai wani lokaci wajen mana fasara ta ba, a wannan rana ta juma'a mai albarka muna fatar Allah ta'ala ya muna gamdakatar ya jidata da mu da abin da malam zai faɗi godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da kuma sharrin ayyukanmu duk wanda Allah ta'ala shirye da shi bai da mai batarwa wanda kuma Allah ya batar da shi bai da mai shiryarwa a gare shi na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai na kuma shaida lalle annabi Muhammad bawon sa ne kuma manzon sa ne tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa talati mai yawa ya ku wanda suka kasance masu imani ku ji tsoron ubangijin ku mafi girman tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya ya samar da kuma matarsa da gare ku sannan kuma ya samar da mazaje masu yawa da mata ku ji tsoron ubangijin ku wanda kuke roƙonsa da kuma kuke haɗa shi da zumunci lallai hakika ku ya kasance mai kiyayewa ne a gare ku ya ku mutane ku tsoron Allah ku zama daga cikin masu faɗin magana mai kyau ingantacciya Allah zai gyara muku halayenku ya gafarta muku zunubanku duk wanda ya ma Allah da manzansa da'a to lalle haƙiƙa ya samu babban rabo bayan haka lalle haƙiƙa Allah ta'ala shine mai girma wanda babu girman da ya kai girmansa wanda yake da iko akan dukkanin komai mai mulki akan dukkanin komai komai karkashin girman ubangiji da ikonsa yake girmama Allah azza wa jalla yana daga cikin abin da ke mai girma a cikin ibadar zuciya yana daga cikin kuma abin da ake tabbatar da samuwarsa a cikin zuciya sannan zukata suke samun tsalki da gare shi duk lokacin da bawa ya kasance saninsa ga ubangiji ya cika kuma ya samu ilimi cikakke a wajen sanin Allah to ya fi kowa sanin tsoron Allah da kuma ƙarin yawa ga wannan Allah ta'ala yana cewa lalle haƙiƙa masu jin tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ni ya fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoronsa haƙiƙa Allah ta'ala ya zargi wasu mutane wa'annan wanda ba su girmama Allah mafi girman girmamawarsa ba Allah ta'ala yana cewa ba su girmama Allah mafi girman girmamawa gare shi ba don haka suna jahilta ubangiji ba su san ubangiji cikakkiyar saninsa ba ba su mutunta ubangiji girmamawa da ake bukata a girmama shi ba ba su ba shi abin da yake cancanta a ba shi ba daga girmamawa da kuma tsalkake shi da kuma kore masa duk abin da Allah ta'ala baya su ya ku bayin Allah mafi girman abin da yake zuwa ma bawa a cikin zuciyarsa kuma yake kai shi zuwa ga halaka shi ne mutum ya dinga jin cewa yana shiga yana kutsawa a cikin zatin Allah da kuma siffofinsa da ayyukansa abin da ba gaskiya ba Allah ta'ala yana faɗin wannan akan harshen annabi Ibrahim salam yana gaya mu mutanensa yana musu gargaɗi akan wannan gumaka da suka rika abin bauta yake menene mummunan zaton koyo ga ubangijin talakai yanzu lallai abin da kuke kudircewa a cikin wannan abin akan Allah to batsili ne kuma jahilci ne abin ki ne yana daga cikin kuma abin da zai a sanya a yi ma abin mutum abin da yake munan da zato ga Allah kuma ba tare da ya sani ba ibn qayyim Allah rahama ya rahama yana cewa da yawa daga cikin mutane kai balma gaba ɗayan sai wanda Allah ta'ala ya so kadai suna yin mummunan zato ga Allah ta'ala wanda bai dace ba wannan duka bani adam ne yake sanyawa a cikin zuciyarsa cewa shi bai mai gaskiya ne ya an tauye mai wani abinsa kuma idan haka ya cancanci a sama da abin da Allah ta'ala ya bashi wannan abin da lokacin nasa yake nunawa yana ganin kamar ubangiji ya zalunce shi wanda kuma ya sani yana ganin ba haka ba ne zuciyarsa suna shaida masa haka yana yin ihsani zuwa ga Allah baya yin abin da yake ba ne daidai ba kuma don haka bawa da zai buɗa ya gani abin da zai kalla da kyau ya yi ladabi a kan abin da yake na kaddara da abin da Allah ta'ala ce a yi gare shi zai ga abin da yake da shi din ya saba ma tunaninsa kuma bawa abin da ya kamata ya dinga kasancewa ya daina tunanin da yawa ko kaɗan ya dinga yin ƙoƙari na kansa hisabi ka dinga ganin cewa kai ka cancanta ma amma baka wannan ibn qayyim wannan ita ce karshen sa Allah mai rahama yana daga cikin abin da zamu fahimta a cikin wannan sura ya ku bayin Allah shine yin izgilanci da yin da kaddara yana daga cikin mafi munin ciwon zuciya da abin da yake bayyanuwa ga wannan magana da wasu daga cikin mutane suke faɗi idan suka samu kansu cikin wata musiba sai ya ubangiji me ne maka ne wai ko kuma Allah ban cancanci irin wannan abin ba ko kuma bawa ya dinga ganin in ya samu ni'ima ga wani bawa dan uwansa sai dinga yin hasada yana ganin me yasa wane yake da kaza da kaza ne kuma ni kuma ban da kaza ko da ban da irin wannan dan haka bawa yana yin kokari ya ga cewa idan bawa aka jarabce shi da musiba sai ce wayo wani ban skini ne bai cancanci abin da aka jarabce shi da ita ba ko kuma irin wannan hukumar ba ba shi ya kamata a yi masa ba irin wannan manganu wanda ba su dace ba wanda bai kamata su harshe dinga yin maimaita ta ba wannan abubuwa ne wanda yin ake izgilanci akan kaddara Allah da abin da ya kaddarta kuma yana daga cikin jahilci da hikimar Allah subhanahu wataala shine mutane su dinga yin magana akan abin da za su sa ubangiji ya fusata ta lalata ayyukanmu bal ma kawai gaba daya mu ga cewa kamata shine mu miƙa wuya ga Allah ta'ala akan abin da ya kaddarta mu kyautata so gare shi sannan mu maika al'amari zuwa gare shi gaba ɗaya. ya ku bayin Allah yana daga cikin al'amurra da za mu nuni akan wannan a wanda zai nuna mana girman Allah ta'ala shine bukatuwar mu zuwa ga Allah da sanin cewa ba mu da bukata zuwa ga kowa yana daga cikin misalan wannan shine jingina wani abin da yake ba ga Allah ba na bukatar waraka ba wanda kuma ba a samun waraka ga kowa sai ga Allah ta'ala shi kadai shi kadai yake warkar da dukkanin rashin lafiya ta zuciya da kuma ta gangar jiki don haka gaba daya ana neman ceto ne a wajen Allah ta'ala ka sani cewa babu mai taimaka maka ba mai baka wani abu sai Allah ba mai tunkuɗe maka wata cuta sai Allah Allah ta'ala cewa idan wata cuta ta same ka ba mai ɗauke maka ita sai shi Allah ta'ala idan kuma wani alkhairi ne same ka to ka sani Allah mai iko ne akan dukkanin komai yana daga cikin abin da ya zama wajibi mu tunatar da junanmu akan wannan shine wasu daga cikin marasa lafiya zukatan suna ta'allaka ne da abin da ke asbab kuma suna sakin abin da Allah ta'ala bai ce su yi ba abin da kuma Allah ta'ala yake so shine su haɗa su da shi su sani ba mai ɗauke musu wannan sai Allah ta'ala Allah yana faɗi akan harshen annabi Isa alaihi salam yana cewa ina warkar da marasa lafiya da koragu da kuma makafi ba na yin komai sai da izinin Allah ai ma'ana ba na yin wani abu da komai duk irin wannan sai da kudurar Allah da iliminsa ba na yin komai sai da izinin Allah ta'ala da kuma abin da ya da shi da umarninsa yana daga cikin kistar yana daga cikin wannan yaron na mumini nan yana cewa ni ba na warkar da kowa sai Allah kaɗai ne ke warkarwa sai ya zama zukatan mutu suna ta'allake ne da Allah kuma da abin da ke shine na asbabinta kuma yake tabbatar da cewa lalle ba warkar warkarwa cikakkiya sai Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi akan annabi harshen annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam yake idan ne rashin lafiya Allah ne yake warkar da ni haka nan ya bai zama wajibi ga kowane musulmi ya dinga tunata wannan hakikar a cikin zuciyarsa wasu mutane idan suka ji wani abu ya samu wani cewa wani an mai ruqiyya sai ya warke sai su dinga yin hasadarsa suna yin abin da bai dace ba suna ganin cewa wannan warakar a wajensa take wa bayan kuma wannan shi ma halittarsa aka yi baya da mulkin komai don haka ya zama wajibi ne mai yin ruƙiya ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ya sanar da su cewa Allah shi ne yake warkarwa shi kawai ruƙiyar da yake sababi ne ba wai ita ce take warkarwa ba ya ku bayin Allah yana daga cikin jahilcin wasu batattu daga cikin mutane akan ilimin Allah wanda suke hada duk abin da Allah bai da hada da shi ba shine girmama wasu mutane da suka dinga yi amma ba su girmama Allah ba mafi girman girmamawarsa ba Allah ta'ala yana cewa suna girmama wani abu ne saboda su wulakanci gare shi to su sani cewa yayin da suke kiyaye tufafin su za su sani cewa Allah yana sanin abin da suke bayyana da abin da suke boyewa Allah mafi sani ne da abin da ke cikin kiraza ai ma'ana Allah ta'ala suna sanin abin da ke cikin zukatansu in suka faɗi wata magana ko suka yi aiki da shi suna tsammanin Allah ta'ala wai bai sani bane suna ma Allah izgilanci da shi to Allah ya fi sanin wannan abin yayin da suke kudurce wannan abin a cikin manganinsu ko kuma a cikin duhun dare Allah ta'ala yana sanin abin da ke cikin zukatan wannan zukatan nasu kamar yadda yake sanin abin da yake wajenta Allah masani ne ga abin da kirjinsu ke boyewa daga niyoyinsu da abin da kuma suka bayyana da abin da yake a boye Allah ta'ala kuma yana sanin dukkanin halayen halayen bayan Allah gaba ɗaya me ya kai mummunan aikin aikin bawa da kuma gafalar da yake yi yayin da bai sanin cewa Allah ta'ala na tare da shi har ya zama yana yin abubuwa yana ɓoye ma idanun mutane da haka zunubai da ake gani unwani ne da yake nuna in mutum ya girmama Allah ta'ala unwani da ke na girman Allah ta'ala a cikin zuciyarsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda cancanta da girmansa Allah ta'ala yana faɗi akan inkarin da yake mu'annan mutanen Allah ta'ala cewa wa'annan da suke ɓoye al'amuransu su je su ɓuya ga mutane su je su amma saba ma Allah Allah ta'ala ce suna boye mu mutane amma ba sa jin kunyar Allah Allah kuma yana tare da su a yayin da suke boye abin da suke bayyana wa na magana Allah yana sanin abin da suke aikata mai zagayewa ne gare su da haka mu taka tsantsan ya ku bayan Allah da saba ma ubangiji yayin da muka buya Allah yana kallon mu yana ganin duk abin da muke yi duk inda muke kuma yana ganin mu Allah bai gafala da gare mu ba kuma babu wani abin da yake boye masa a cikin mu da muke a boye daga abubuwan da suke haramun ko kuma abin da muke kallo na haramun na irin hotuna waɗanda suke na fitina da kuma abin da muke gani irin na wannan fina-finai na barna da kuma abubuwan da ba su dace ba a irin kafofin sada yaɗa labarai ya koyan uwa uwana a musulunci yana daga cikin abin da za mu sani cewa wa'annan mutanen sun bata akan haƙƙin Allah subhanahu wataala za kokarin daidaito da suke tsakanin mutanen kirki da kuma mutanen banza kuma haka suke jingina ma Allah ta'ala abin da bai cancanci a jinna masa ba suna kuma girmama wa'ancan mutanen suna nakasce girman Allah ta'ala ibn tayyim ibn qayyim Allah ta'ala mai rahama yana cewa Allah ya yayi inkarin abinda aka jingina masa na wa'annan mutanen da suke gida biyu wanda suke kiran fujjar da kuma mutanen kirkice duka ɗaya ne Allah ta'ala na cewa yanzu za su sanya mu'minan wanda suka kasance masu imani suka yi aikin kirki kamar daidai suke da wanda suke barna a bayan ƙasa ko kuma za mu sanya yanzu masu tsoron Allah kamar fajirai haka Allah ta'ala yake cewa yanzu masu kirkirin laifi suna tsammanin za mu mai da su kamar yadda suka sance masu imani suka yi aiki na gari su zama daidai a rayuwarsu da kuma mutuwarsu wannan mummunan sakamako ne da suke tunani a kansa zan haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya kyamaci wannan abun da kuma yadda ya jingina ma kansa wannan abun Allah ta'ala kuma ya tunkuɗa wannan abun gare shi saboda hikimarsa da kuma cikar kamalarsa hakanan Allah ta'ala da cikin maganganunsa da ayyukansa da kuma abin da yake bayarwa na lada da ukuba da hikimarsa Allah bai cancanta a jingina masa wannan fajircin ba ko kuma ya jingina mai aiki mai kyau da daidai da wanda ke mai mara kyau ba ko kuma ya mutunta ya daidaita mai mummuna aiki da mai girman aiki mai kyau Allah ya kubuta daga irin wannan aiki da ake zargin sa da shi Allah ya ƙara masa yadda ce iya magana ta sake kenan idan har Allah ta'ala ya kasance shi ne yake sanin abin da ke cikin bayyane da abin da ke ɓoye kuma bai daidaita tsakanin wancan da wannan ba ta yaya Allah ta'ala kuma zai sanya jahilai zama iri ɗaya su ma ai aikin nasu ya yi kuskure Allah ta'ala yake cewa yanzu mu sanya aikin musulmi kamar na mujirmai me yasa ba ku hukunci ne aka irin na alkhairin annan hakan Allah ta'ala yake cewa yanzu mumini daidai yake da wanda ya kasance fasiki ba za su taɓa zama daidai ba har idan ba zama irin haka lamarin ya kasance iri ɗaya ba to baya dacewa baya dacewa akan irin wannan bambancin da ake nunawa ga abin da yake shine zahiri da kuma abin da yake tabbatacce da abubuwan da suke kuma tabbatattu Allah ta'ala yana cewa lallai hakika duk wanda ya ma Allah ta'ala shirka Allah ya haramta masa aljanna mako masa ita ce wuta azzalame ba su da wata makoma wanda za su samu masu taimako gare ta ne ya tabbata sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya aiko mai kira a cikin mutane yace lalle aljanna ba mai shigarta sai rai musulma a wani lafazi kuma mumina ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafara Allah da ni da ku da dukkanin sauran musulmai su maza da musulmai mata godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mai girma ne kuma ɗaukaki wanda yake da yake ma'abuci girma da kuma ɗaukaka na shaida ba a ta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai shi ke da sunaye mafiya kyawu da sifofi na kamala na shaida kuma annai Muhammadu bawan sa ne ko manzon sa ne wanda yafi kowa sanin ubangiji yafi girmama Allah ta'ala da kuma tsoron sa da kuma bibiyar al'amura a kowane lokaci tsira da amincin Allah da albarka tabbata gare shi da sahabbansa da kuma iyalansa bayan haka ya ku mutane musulmai yayin da za mu yi tunani a cikin sirrin magabatanmu da yayin da suke wata ibada da kuma jihadinsu a wajen zuciyarsu a wajen ɗaukar kalmar Allah da miƙa wuya da suka dinga yi a wajen taimakon Allah da miƙa abin da suke da shi mai tsada da mai arha wajen taimakon addinin Allah za mu ga duk wannan ba komai ja masa wannan ba sai dai sanin girman Allah ta'ala da girmama shi mafi girman girmamawa Da haka duk wanda ya san Allah ta'ala za ka gan ganshi a koda yaushe yana mika al'amarinsa ga Allah da kuma kokarin sa yayin da kuma aljahilci yi yawa ga mutane dangane ga ubangiji sai mu'amalar sai karanci sai suka koma kuma suna kaskanci suna kallon mutane da reni babu wani girmamawa tsakaninsu a wajen dokokin Allah ba sa taimaka mu mutane kuma a wajen taimakon Allah Hakanan kuma suka dinga kokari wajen saba ma Allah da keta alfarmarsa ya ku bayin Allah yayin da bawa bai san girman ubangijinsa ba kuma baya girmama al'amarin ubangiji a tare da shi sai sai ganshi yayi nesa da rahamar Allah yayi kuma nesa da ubangijinsa yana kasala wajen ibada da kuma kasala wajen da'a ga Allah yana kauce ma umarnin Allah yana kuma keta alfarmar Allah duk wannan ba abin da ya ja masa sai dai rashin sanin girman ubangiji in ba haka ba ta yaya za a yi a ce mutum ya yi irin wannan jara'a din yana saba ma Allah ko yana shiga ciki abubuwa da suke na sabo da tsinuwa bayan kuma ya san ubangijinsa mafi girman sanin Allah kuma ya sani cewa lalle Allah Ubangiji Jallal Jalalu yana jinsa kuma yana ganinsa yana ganin abin da yake aikata a kowane hali kuma ya san halayensa a koda yaushe ya zama bawa bai dawama a wajen aiki alkhairi ba ta yaya za a yi bawa ya yi dai saban ubangiji ya san girman ubangijinsa sa irin wannan sani din bal abin da ya kamata ya sani wannan mai yin sabo din yana saba ma ubangijin sa ne saboda ya jahilci al'amarin sa kuma ya jahilci cewa Allah na kallon sa ya jahilci cewa ubangiji na tare da shi a koda yaushe ya jahilci girman Allah da buwayarsa dan haka sai ya zama kuma ya rena ubangiji da mala'ikun da suke tare da shi a cikin wannan sabon da ya guda daya sai zama cewa shaidan tsinan ne jefaffe daga rahamar Allah yana jawowa kusa da shi yana nuna masa cewa wancan abin ba daidai bane kauce masa dan haka wannan bawa da yake irin wannan abin ya dinga tunanin cewa lalle Adam Allah ta wanda Allah ya halicce shi da hannunsa ya sanya mai kuma ruhinsa kuma ya sanya hada shi da mala'iku da zunubi guda ɗaya ne aka fita da shi aljanna da ni'imarta hakanan kuma Allah ta'ala in babancin tuba da ya yi masa ba da ya kasance daga cikin halakaku ya ku bayan Allah yana daga cikin wajibi a gare mu mu dinga ganin girman Allah ta'ala cikin zukatanmu mu sani cewa lalle mu san girman ubangiji mu bashi haƙƙin da ya cancanta mu bashi Hanya sanin wannan shine mu dinga tunani a cikin alqur'ani mu ta karanta shi kuma mu dinga tunani akan ayoyinsa mu tsaya kuma a wajen ma'anoninsa mu yi tunani akan su sannan mu dinga roƙonsa kuma abin da yake tare da shi na mashair din mu gaba ɗaya sai wannan ayoyin zama masu tasiri a cikin zukatanmu sannan kuma mu san abubuwan da Allah ta'ala yake mu sani haka nan kuma mu san girman abin da Allah yake mu sani ta hanyar kallon halittunsa a wannan duniyar da muke cikin ta Allah ta'ala ta lalle a cikin sammai da kasai da kuma saban yawo dare da yini akwai ayoyi ga abota hankali kamar yadda za mu san girman Allah ta'ala kuma a wajen kallon kawunan mu Allah ta'ala cewa fi anfusikum ku kalli kawunan kuma na bakwa gani ne dan haka ku yi salati taslimi ya ku bayan Allah akan annabinku kamar yadda ubangijin ku ya umarce ku jalla wa ala yake cewa lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya ku mutane ku wani masu imani ku yi salati silimi a gare shi Allah ƙara salati ga annabi Muhammad da kuma matansa da zuri'arsa kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma albarka ga annabi Ibrahima Allah ka albarka ga annabi Ibrahim Muhammad da zuri'arsa kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da zuri'arsa yayi Allah kai ne abun godiya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka kaskanta da kafirci da kafirai ka darka ki maƙiya addini da maƙiyanka, ka tsare mutuncin haramain daga sharri masu sharri da kuma fajirci masu farji da kaidi masu kaidi da makirci masu makirci da dukkan wani maƙi Allah ga musulunci da musulmai Allah ka sanya wannan gari zama amintacce wanda mai zaman lafiya da kuma sauran garuruwa na musulmai Allah ka ɗauke mana tsadar rayuwa da annoba da dukkanin jaraba da zina da kuma riba da girgiza ƙasa da bala'i da jarabawa da mummuna cikawa ya Allah abin da ya bayyana da abin da ya ɓuya gare ta akan wannan gari namu musamman da sauran garuruwa na musulmai ya Allah Allah ka tsare mu ka zama gata ga yan uwanmu da suke bakin iyaka masu rauni da kuma wanda suke bakin iyakar garin mu ya Allah da masu tsare mu na boda Allah ka zama gata mai taimako mai karfafa mai taimaka musu Allah ka zama gatan mu a cikin garuruwan mu da dazukan mu ka gyara shugabannin mu sanya jagoranci mu hannun wanda tsoron ka kuma biyar darka ya ubangin talakai Allah ka datar da jagoran mu yariman mu abin kake so da maganganu da ayyuka ya hayyu ya kayyum kai riko da mukurkudin kansa ya ubangiji ka sanya mu daga cikin bayanka masu godiya gare ka masu ambatanka masu tabbatuwa a gare ka gare ka muke mai da al'amarin mu ya Allah ya ubangiji ka karbi tubar mu ka kuma yafi mana kurakuran mu ka amsa mana amdo'in mu ka tabbatar da hujjar mu ka shirya da zukatan mu ka tabbatar da harshen mu kuma ka tabbatar da ayyukan zukatan mu ya Allah Allah ka datar da mu ga yaddarka ka sanya mu daga cikin bayanka wanda suke yaddarka kuma suke bin bin ka ya Allah da wanda suke imani da yadda da kai Allah kuma suka yadda da abin da ke wajenka kuma suka samu kana'a da abin da ke wajenka wa salamu wa salamu ala rasulina muhammadin wa ala ali wa sahabi wa sahabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin anan fadilatu shaykh dr faisal jamil gazawi ya tsaya da wannan bakan jinyar hutuba wanda mun magana akan muhimmancin sanin Allah da kuma ilimi a gare shi gwargwadon sanin Allah da bawa yayi da sanin girmansa da mutunta Allah ta'ala da bawa yake shi a cikin zukata gwargwadon tsoronsa da bawa zai samu a tare da shi da girmama Allah subhanahu wa ta'ala da za a samu bawa yana yi da kuma bin umarnin Allah sau da kafa a cikin gaggawa da kauce umarnin shaidan da abin da shaidan ke umarni da shi da abin da shaidan ke ziga bawa wajen ya saba Allah subhanahu wa ta'ala a kansa hakikatan yayin da mutum ya san Allah ya san ilimin sanin Allah kuma yana jin girman Allah a cikin zuciyarsa ta wannan bawa shi ne zai kowa mutunta Allah da ganin girman kaddara Allah kamar da Allah ta'ala ke cewa ma qadara Allah qadari Yahudawa ba su girmama Allah ba mafi girman girmama saboda jahilta su da ubangiji da rashin sanin su ga Allah da rashin kuma mai da al'amarin su aikin sanin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala amma annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa an akhshakum lillahi wa atqakum la ni na fi ku tsoron Allah ni na fi ku sanin sa to wannan yasa annabi sallallahu alaihi kowa imani ya fi kowa tabbatuwa akan bin gaskiya da bin addini na Allah subhanahu wa ta'ala wannan na nuna muna yayin da bawa ya san Allah to yayin da bawan nan zai kasance mai miƙa al'amarin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma yayin da bawa kuma ya zama ya jahilci Allah yayin da kuma al'amuransa za su yi nesa da ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan don haka ya ku bayan Allah a koda shi mai kokari wajen mutunta Allah da sanin girman Allah da mikinta umarninsa da kuma kauce umarninsa da kauce ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so wannan zai jawo mana alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da kuma imanin mu gare shi ko da yaushe musulmi ya nemi ilimi da sanin ilimin sa ga Allah shi zai samu girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarsa rashin kuma girmama Allah subhanahu wa ta'ala da rashin sanin Allah shi ke jawo masa musiba da bala'i Allah shirya da mu ya ba jagoranci na kwarai ya tabbatar da mu akan alkhairi ya tabbatar da mu akan abin da kuma shine zai kai mu zuwa ga gaci amardin limamin mu na wannan rana tattuwar faisal jamil gazawi ladanin mu kuma na wannan rana sa'ad ibn mansur Faqi ni da na fasa na gabatar abdul muhammad Awul gusu ne ke muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh